Majalisar Zattarwar Najeriya ta amince da kirkiro karin jami'oi masu zaman kansu takwas da ƙungiyoyi daban-daban da majami'u ke mallaka bisa shawarin hukumar kula da jami'on Najeriya NUC. Banda ɗaya daga jami'oin takwas mai suna Crown Hill da ke jihar Kwara da sauran bakwai ɗin a kudancin Najeriya suke. Jami'oin sun haɗa da jami'ar Anko da ke Lagos mallakar majami'ar Deeper Life sai jami'ar Arthur Jarvis Cross Rivers mallakar kamfanin Glitter sai jami'ar Clifford a jihar Abia da majami'ar Seventh Day Adventist ke mallaka sai jami'ar Col City a Enugu mallakar ƙungiyar kungiyar African Thinkers sai jami'ar Crown Hill a jihar Kwara mallakar kamfanin Moge. Jami'ar Dominican a Ibadan da masu bishara na Order of Preachers ke mallaka. Kola Desi ita ma Ibadan da asusun Kola Desi ke mallaka. Sai karshe jami'ar Legacy a jihar Anambra da asusun ilimi na Good Idea ke mallaka. yanzu dai akwai adadin jami'oi masu zaman kansu 69 a Najeriya inda daukacin jihohin arewa 19 jami'oi masu zaman kansu goma ne kacal. Ibrahim Usman ya kasai shine daraktan labaru na hukumar kula da jami'oi. Ba ma bambancewa ga wanda ya mai jami'a mu kullum fatan mu shine wanda zai iya ko waɗanda za su iya yin jami'a su shiga ka'idar su zo su yi ta saboda a samu ƙarin gurabe ɗaliban Najeriya za su dinga samu suna shiga jami'a. Kaga dalibai wajen miliyan biyu ne da doriya suke zama su jaraba cancanta shiga jami'a ta jam. A cikin su sama da miliyan ɗaya suna samun cancanta. fuskanta kuma duk jami'an Najeriya nan gaba ɗaya kaso kan ba mu da guraben da suka wuce dubu ɗari biyar. Idan mutane suna so su yi jami'a daga arewa misali sun ji wannan zantawa za su yi kishi wani mataki ya kamata su ɗauka. Mataki na farko shine su zo gurin mu za mu zauna da su mu ba su shawara duk duk takardun da suke hannun mu da ƙa'idojin nan za mu ba su kyauta kuma za mu taimaka musu kyauta za a ba su shawarwari kyauta har sai ya zo gun da ya kamata su fara biyan kuɗi shine daga lokacin da za su karɓi fom da harkar da kana yanta da gaske ya kamata a ce to dama ka san akwai kuɗi a cikin da saboda haka shi fom ɗin da muke ba ba kyauta ba ne kowa siya yi duk wanda ya jami'a mai zaman kanshi a nan kasa siya yi saboda haka su ma za su siya amma baka shawara da kuma sa ka a hanya ba kwaban ka ba za mu karba ba za mu baka shawara za kuma mu dinga bin ka hankali har sai Allah ya sa an dace an bude jami'ar nan a ko ina a kasar nan musamman a inda babu zuwa arewacin Najeriya wasu 'yan arewa da suka hada da Saminu Azari na nuna buƙatar farkawar 'yan arewa wannan ci baya ne babban kalubale ne ga su shugabanni na arewacin Najeriya domin haƙƙinsu ne duk abin da suka ga ya dace wajen ganin an samu jami'o'i masu zaman kansu domin haɓaka ilimi a arewacin najeriya domin gina jami'a wani abu ne da ke buƙatar kuɗaɗe maƙudan kuɗaɗe to gaskiya wannan haƙƙi ne na su shugabanni da kuma sarakuna domin su ga abin da ya dace a yi a tattara manyan 'yan arewa waɗanda suke da halin da za su taimaka a gina waɗannan jami'o'i masu zaman kansu domin haɓaka ilimi a arewacin najeriya yanzu idan muna maganar likitoci a Najeriya likitocin da ke kudu sun ninka na arewa a wannan babban kalubale ne. Misalan jami'o'i masu zaman kansu kalilan arewa sun hada da Nile, Base a Abuja da Apti American a Yola jihar Adamawa. Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.